Hoto na goma Allah ya ba da dokoki ga Musa, ga kuma kaɗan daga cikinsu, kada ka yi wata sifa domin ka bauta mata, kada ka durƙusa gabanta domin ka yi mata sujada, Allah ruhu ne, za ka yi aiki cikin kwana shidda, rana ta bakwai za ka huta, rana ta bakwai ta Allah ce, za ka tuna da shi wannan rana. ka yi biyayya ga ubanka ga uwarka, ba za ka yi zina ba ko kaɗan, ba za ka yi ƙyashin kayan wani ba,